danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Nasara daga Allah Sojojin Najeriya sun yi ruwan bama baye kan dandazon mayakan ISWAP tare da sabon shugabansu bayan kayan shugabansu da wannan kungiya ta iso ta yi wato barkidiya janar dizorma zirkushu na fata da wani shirin zuwa karfar ko kuma baka yi subscribe ba ka yi subscribe na wannan channel kana ka danna alamar karawa domin kasancewa da mu da wani mu dora shirye rahotanni daga jihar borno sun nuna cewa sojoji sun game hallaka mayakan aisuwa da yawan gaske a wani harin sama da na kasa. a cewar majiya jirgin yakin nan ya yi ruwan bama-bamai ta sama kan taron 'yan ta'addan da ke tsammanin sabon wali na ciki a halin yanzu dai babu adadin yawan mayakan da suka mutu amma dai rahoto ya ce da dama sun mutu wasu kuma sun zikata jaridar daily nigeria ta rawaito cewa jirgin yakin ya hallaka wasu tare da zikata wasu da dama a sabon tumbun da jibularum karamar hukumar marte da ke jihar borno yan ta'addadai sun gaba da ajalinsu ne a ranar juma'a daga harin bama-baman jirgin sojoji yayin da suke tsaka da gudanar da taro tare da sabon shugabansu sani shawaran to sai dai Allah ya kyauta Allah kuma ya ƙara hallaka su Allah ya bawa sojojin Najeriya ƙarfin gwiwa wajen kawo mana ƙarshen waɗannan